Assalamu alaikum da fatan mai saurare na cikin ƙoshin lafiya yau ma kamar kowace alhamis Allah maɗaukakin sarki ya bani dama da kuma masu sauraren na gidan rediyon sashen Hausa muryar Amurka a daidai wannan lokaci da muke watso muku labaran wasanni. Cikin labaran za ku je sunayen manajojin ƙwallon ƙafa da suka yi fice a wannan ƙarni. Sannan za ku je cewa Zlatan Ibrahimovic ya ayyana yin ritaya daga buga ƙwallon ƙafa akwai labarin dan wasan kwallon kafa wanda ya zarce kowane mai buga kwallon kafa a mallakar mota mai tsada da farko ga jerin sunayen manajojin kwallon kafa da suka yi fice a wannan karni na farko shine pep guardiola dan kasar sifaniya ya yi fice a fannin kyawawan tsari da iya mallakar kwallo a lokacin da ake murzawa ya yi manajan kulob din barcelona da bayan munich da kuma manchester city a halin yanzu tun dawowansa man city ya mamaye harkar kwallon a bangaren premier inda ya lashe kofunan premier da kuma wasu kofunan cikin gida ya kawo wani sabon salon kai farmaki a harkar kwallo a halin yanzu yana shirin cimma nasarar daukan kofin zakarun turai a fafatawar ƙashe tsakaninsa da club ɗin inter milan a ƙarshen mako na biyu shine jose mourinho ya yi fice a fannin samar da yanayi a fagen muzaleda sannan kuma da dabarun buga kwallo Mourinho ya sami nasarori a kewayen nahiyar turai ya sami lambobi a club-club da suka hada da chelsea inter milan real madrid manchester united da porto da kuma roma sai na uku tsoho mai ran karfe sir alex ferguson da jin wannan suna sai a ce club din manchester united ko kuma manyu a takaice ya gina wata daula da ta dade a harkan kwallon kafa, ya ci kofin premier har sau goma sha uku ya sami matsayin manajan da ya fi samun yabo a rukunin premier na ƙasar ingila ya kai kulob ɗin manyu ta lashe kofin zakarun turai a shekarar 1999 da kuma 2008 carlo ancelotti kocin kulob din real madrid yana daga cikin manajojin kulob din kwallon kafa da suka yi fice ya samu nasarori a shirin kasar turai ya yi manaja a club club da suka hada da ac milan chelsea paris saint-germain real madrid da bayern munich ancelotti sau hudu yana daukan kofin zakarin turai na biyar shine zinedine zidane tsohon manajan club din real madrid ya dauko kofin zakarin turai sau uku a jere daga shekarar 2016 zuwa 2018 zidane ya ɗauko kofuna da suka hada da na la liga sau biyu da na hukumar kwallo na duniya na club club shi ma sau biyu zidane mutum ne mai nutsuwa da basirar sarrafa 'yan wasan kwallo wanda suka goge a halin da ake ciki kuma zlatan ibrahimovic ya ayyana yin ritaya daga wasan kwallon kafa na kwararru ibrahimovic ya bayyana yin ritaya ne a lokacin da yake ganawa da magoya bayan kulob din ac milan a ƙarshen wasa da suka yi da kulob ɗin hellas verona a san siro da suka yi nasara a kan hellas verona ɗin da ci uku da ɗaya a ƙarshen mako ibrahimovic yana da shekaru 41 a yanzu ya buga wasanni a manya-manyan club na ƙasashen turai da suka hada da juventus paris saint-germain ac milan inter milan manchester united barcelona da kuma ajax abdulhamid muhammad mura amurka daga Bauchi a Najeriya.